To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a masu saurare na kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. Jama'a za ku ga wannan hotuna in Allah ya da wannan sanarwa ne in Allah kai mu gobe karfe tara da rabi agogo na Najeriya muna da muƙabalan gaske muna da muƙabala da za a zauna tsakanin shi'a da sunna. na ce shi'a da sunna na nufin ah, a sunan shi nan 'yan shi'a da 'yan sunna haka muke nufi za ku ga hoton nan za ku ga malam burhanuddin ne da shak umar faruk a kasan amerika nan da za a zauna a ah, tsakaninsu a kan zagin sahabbai saboda 'yan shi'a sun ce su ba su zagin sahabbai amma kuma yan sunna an ce suna zagin sahabbai amma su yan shi'a wai ba su zagin sahabbai har malam umar ya fito ya zo ya yi rantsuwa ya rika kur'ani ya ce shi bai zagin sahabbai shi sa malam brandin wai yana nan a cikin littattafansu yan shi'a da suke zagin sahabbai da shi ma ya yi shiwo ya ga cewa yan shi'a na zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to amma mun sha karatu da shek dahir da shek ah, ya sunan shi nan ah, shek sidi bashir ah, da shek alkanawi al-iraki da suka nuna suka tabbatar cewa su ba sa zagin sahabbai to amma zan gani ko da maybe ina da video na zagin wanda aka zo aka ci za yi zama mukabalan tsakanin su bari gani in akwai shi in gani zan yi haskaka mana a nan in dai ma akwai shi kenan saboda ina yawan gogewa akan wayana eh, ina gogewa alright ah, ina gani ban gan shi a nan ba to amma jama'a zancen duka shine zaman mukabalan da za a zauna sakankaninsu karfe tara gobe eh, karfe tara da rabi agogo na najeriya 9:30 pm akwai mukabala tsakanin ah, shi'a da sunna 'yan shi'a da 'yan sunna akan zagin sahabbai in Allah ya da Sheikh Burhanuddin da Sheikh Umar Faruk a kasan Amerika nan za a yi wannan zaman in Allah so ya yarda shi yasa akwai babban gagarumin muƙabala gobe in Allah ya kai mu karfe tara da rabi to bayan haka kuma zuwa an jima insha Allah za mu zo muku da program nan na mijin aure nake so insha Allah za mu zo muku da program nan na mijin aure nake so karfe tara da rabi na Najeriya yau in Allah yarda assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh